idan kuka ce hakkin na chairman na local gama ne an faɗa ne kawai sai chairman na local ya isa shi fa zaben shi aka yi masu ruwa da wajen wani taron nemo bakin zaren magance rikicin makiya da manoma da sautari kan ja a rayuka da kuma dukiya a wajen wannan taro tuntuɓa a jihar adama da rundunar 'yan sandan jihar ta shirya inda ma aka ta ɓangarorin da abin ya shafa da masu ruwa da tsaki kwamishinan 'yan sandan jihar sifi cp ga adeju ya ce dole a samu hanyar magance wannan matsalar dsp suleiman yahangroje hangroje kakakin 'yan sandan jihar adamawan shine ma ya ta'aliki ga jawabin na kwamishina inda koyi bayyana cewa dama haƙƙi ne na gwamnati a tabbatar da zaman lafiya kuma duk matakai da rundunar 'yan sanda za su ɗauka na tabbatar da zaman lafiya to su a shirye suke su ba da nasu gudunmawa ɗari bisa ɗari sannan kuma ya yi kira ga kowane ciyaman na local government wanda yake nan jihar adamawa da su masu shiga sahu su yi ƙoƙari su kira mutane musamman makiyaya da manoma su masu zanna su fahimci cewa kowa yana da haƙƙi kiyaye haƙƙin bil'adam shine yake kawo zaman lafiya to sai dai kuma ɗaya daga cikin mahalarta taron honorable Hussaini Gambo Bello na kura ya ce kafin ta barbarewar lamura manoma da makiya tamka ɗan juma ne da ɗan jummai. Duk inda aka ce akwai sarki, akwai hakimi, akwai mai jimilla, akwai mai anguwa ko jauro su ne alƙalai kuma su suke gudanar da komai successfully. Mai anguwa ya san wane ne mai fili, jimilla ya san wannan mai anguwa ki ne, hakimi kuma ya san wannan jimilla ki ne. sannan mai martaba ya san wannan hakimin ki ne ana zaman lafiya mu muka ki da siyasa ta shigo so idan muna son gaskiya sai mu koma drawing board na ba su darajansu mu ɗauke su mu sa su a duk wani system da za a yi da wannan zama da ba a yi shi ba muna ta zama kullum amma muna raina matsayinsu a kan maganar zaman lafiya tsakanin makiyaya da kuma manoma tana yanke shinkafanka za a ga waɗansu sun zo sun tambaye ka wani muna son in ka ƙare ka ba mu dama mu shiga da dabbobinmu wani kuma ba zai nemi daman ba tun ba ka ƙarasa ba zai zo ya shiga amfanin gonarka bai ƙarasa nuna ba shi yake kawo fitina shi ma da ke tsokaci kan wannan matsala na makiya da manoma alhaji muhammad suleiman gulam da ke zama shugaban kungiyar manoma auduga a jihar adamawa ya ku kawo sharar cewa da manomi dai abu ɗaya ne ba ka iya rawa makiyayi da manomi amma lalle akwai shawarar da ni na ga ya kamata in bayarwa wa'anda Allah ya baiwa shugabancin mu ɗauki misali jiha ta inda na sani ita ce jihar Adamawa a ce yanzu an muna iyaka mu manoma daga watan, watan goma zuwa watan sha ɗaya a ce duk abin da muka noma mu yi kokari mu kwashe namu makiyayan nan su kuma daga watan sha biyu zuwa har iya lokacin da za mu dawo noma su bi su yi ta kiyaye duk abin da muka yi don me kamar ni yanzu ina noma ba zan sare kara in da su gida ba zan bar makiyayan ne idan aka yi mana iyaka dai aka ce ga limit na ku manoma ga na makiyaya insha Allah muka samu za mu sauke sai dauki misali makiyayan cikin gida wannan dan barnan da ake yi ka kai mai anguwa a biya ka naira 50 naira 30 wannan an saba wannan shi ba abu ne na matsala me matsala wanda za su fito baki wanda ba mata ba da ba jika ba kowa a bayansa daga shi sai su to wannan su abin da muke jin tsoro wannan taron da na ko zuwa ne ma yayin da aka so mu girbe amfanin gona wato a lokacin da aka fi samun tashe-tashen hankula tsakanin makiya da manoma wanda fata kuma shine Allah sa a yi amfani da shawarin da aka bada Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya